بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا لما yammacin ربا بيو afwan uku kenan ga watan sha'aban hijirar annabi alaihi salatu wassalam uku ne ko? ko biyu ne? biyu ko? na'am biyu biyu ga watan sha'aban hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 21 ga watan janairu 2026 miladiya ya kuri ba za mu yi tafsiri ba saboda abubuwa biyu na farko shine makara gaskiya abu da biyu kuma ita kanta tafsiri ma na hudubar da na ce ita za mu yi amfani da ita na yi halin na wani azantaka ba zan ce na manta ba gaskiya domin kamar shekaran jiya ina zaune ina kallo ma wayan dauke ta ajiye yadda ba zan manta a sanar ai ba zan manta ba kuma kawai sai sai kuma gashi kawai na manta to wannan dalilin za mu yi haƙuri yau za mu fara daga aƙida ne lura da yanayin lokacin da ya ja kuma zai taimaka mana wajen tashi da wuri akan lokaci saboda yau din ma in muka yi sallah za mu tashi da wuri domin yau ne alkali ya alkawarin zai yanke hukunci akan wannan shari'a da nake zuwa a matsayin wato gani da ido na wani rabon gado wanda na gaya muku cewa ni ne na raba gado so waɗannan dalilan dai abin wato shi kansa farawa da karfinin zai taimaka mana insha Allah a kai so za mu yi darussan mu guda hudu insha Allah kuma gwargwadon abin da ya samu in Allah ya so ya so a darasin da ya gabata na gida za mu tashi a shafi na 44 domin mun kammala shafi na wato 43 a cikin ibada malam ya ce shurutu qabulul ibada wato sharaɗan karɓar ibada an gane ko shurutu qabulul ibada mun ji mai ake nufi da ibada to me sharɗin da sai ibada ta cika su sannan a karba har ya ce la tuqbalu ayyu ibadatin min musulmin illa bi ba a karɓan kowace ibada daga musulmi ba ce sai wannan ibada ta sa ta cika sharaɗi guda biyu na farko al-ikhlasu lillah ya zama wannan ibada ɗin akwai ikhlasi ga Allah madaukakin sarki ya zama an yi ne don Allah shine al-ikhlasu lillah fiha cikin ibada. Allah ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ala lillahi dinul khalis lallai addini tsantsa wanda babu tsofa ne a cikinsa na Allah ne duk lokacin da musulmi ya tashi zai bauta wa Allah to addinin da ake bauta wa Allah da shi dole ya zama tsantsa na tauhidi ba wanda akwai shirka a ciki ba malam ya ce wa fi sahih ya zo cikin ingantaccen sahihi innamal a'malu bin niyya lallai ayyuka da ake karba har a bada ladan su to suna dogaro da niyya ne menene aka yi wa niyya menene ba a yi wa niyya ba idan an yi niyya sai a kalla niyyar ta yi daidai don Allah aka yi ta sai a ba da lada sai a kalla an yi niyyan amma kuma ba don Allah aka yi ba babu lada shi ana fahimta na biyu an ce kuna muwafaqatul lissunna wa shara daga cikin sharadin karban aiki ya zama aikin ya dace da sunna ya dace da shari'a an gane ko kama qalar rasul sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk mutumin da ya kago wani abu a cikin addinin mu wanda baya cikin addinin an maida masa da abin nashi ko menene idan aka kago wani abu da sunan ibada to ba za a karbi wannan abu ba an maida maka da abinka kai da ka kago wannan abu ko menene wa fi riwayatin li muslim wata riwaya ta imamu muslim annabi ya ce mana amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabb duk mutumin da ya aikata wani aikin da babu umarnin mu a cikin aikin to an maida masa idan kika zo kika ware wata rana da kike yin wani abu na daban da sunan addini kuma babu umarnin Allah to an maida miki da abinci so inda mutum zai yi wani abu na aiki da sunan ibada to kamar yadda muka faɗa abin da ake yi shine za a ɗauko waɗannan sharaɗe guda biyu ya a ma wannan aikin da mutum ya yi ya dace ya cika sharaɗin karɓan aikin to sai a karɓa inda bai cika sharaɗin nan ba za a karɓa ba ina fata ana fahimta idan ya zamanto cewa ya cika ɗaya amma ɗaya ya faɗi ba za a karɓa ba mana in ya dace aikin akwai ikhlasi amma kuma lami lam yuwafiq shari'a bai dace da sunna da shari'a ba ba za a karɓa ba a'a ya dace da shari'a ne da sunna amma kuma babu ikhlasi a ciki to shi ba za a karɓa ba dole sai an samu abubuwa guda biyu an fahimta al-ikhlas wal mutaba'a ikhlas wal mutaba'a ma'anar ikhlasi da mutaba'a mutaba'a ana nufin mutaba'atul rasul ko mutaba'atul shar ko mutaba'atul sunna dai ne kika sa abin yayi dai kawai sai kace da ikhlasi da mutaba'a sune sharɗan guda biyu an fahimta dan juma ne da dan jummai idan mutum yayi wa annabi salati ko ya kabbari ko ya hailala ko ya haukula ko ya tahamidi ko tamjidi wannan aikin mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne duka ayyuka ne masu kyau amma in muka kanga su a waɗannan sharɗa za mu ga cewa shari'a tana da ta cewa a kansu da yadda za a yi su ko misali mu ɗauki hailala shine mai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ba shine hailala ba shin ya tabbata a zuciyar mai faɗin la ilaha illallah dan Allah yake yi sai mu ce eh, ya tabbata dan Allah yake tsakanin shi da Allah yake sai mu ce ikhlasi ya samu to amma wurin mutaba'a fa akwai wannan umarnin ai hailala daga annabi ko a cikin shari'a ko nassi ko menene sai a ce nan ma akwai sai a ce to ta cika sharuɗa guda biyu ta bi yadda shari'a ta ce domin da ya tashi hailalan ma sai yake daidai amma da za a zo a samu wani cikin wannan sharuɗan ya ɓalgace ko babu duka ko kuma an samu akasi a wani to akwai matsala wanda yake hailala sai aka duba zuciyarsa ba dan Allah yake ba ikhlasi daga nan ya faɗi a akwai ikhlasi amma da ya tashi kawai a loudspeaker yake a masallaci la ilaha illallah la ilaha illallah haka aka ce akwai mutaba a nan ba mutaba wannan sigar ta rubuta aikin ba za a karba ba ana da saboda ba haka aka ce a yi ba domin shi nassi cewa yi واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول wannan ba ma jihar min alƙawli yi ba da bakin Sa'a da lafika ya saka microphone kowa na jin ya saka mutanen anguwa da su da ƙara bil gudu wal asal Allah ya ce wala takun min al jahil min al ka zama cikin gafalallu so yanzu ya zama a wannan aikin da aka yi an samu rashin mutaba a shi ba a karɓa aikin ba wannan sautin da daga murya ko a dinga yi tare mu haɗa baki muna yi haka aka ce to babu muwafaqatin shari'a a wurin sai ka an maida mana da aikin mu babu lada akan shi gaskiya ta abin zaki sai yi daidai da shari'a kuma kin yi ikhlasi a ciki to sai mu zo mu ce wanda zai yi wani aikin da ya dace da abinda addini ya ce a yi shari'a ta ce a yi shi shi kansa wannan aikin da muka buga misali sharɗan sun cika a bangaren abin da ya shafi bin shari'a da bin manzan Allah ya cika amma da aka zo zuciyarsa kawai sai a gaba bai ikhlasi a ciki yana yi ne dan a ce shi mai salati ne ko shi mai zikiri ne kai wacce akwai kaza akwai ambatan Allah har guda aikin ta ba za a karba ba to an samu wannan bangare na ikhlasi ya faɗi mu dawo kan maulidi da wani suna ake maulidi da sunan kan annabi ko dan annabi haramun ne halal ne kuma akwai nafsi a shar'anci ko babu duka akwai to wanda yake son annabi da kyakkyawan niyya ya cika sharadi daya amma da aka zo ga yadda yake yin wannan ya tara mutane a rana daya ya rika ba su labarin Isra'i da Mi'raji da wasu abubuwa da suka shafi karerayen waliyyai da abubuwa wannan ya dace da shari'a ya dace da sunna a cikin mutaba ba a wurin haka aka ce a yi amma ce a irin wannan sigan ne to babu lada a cikin aikin fahuwa rad al'ida amma ke ce kawai kice abinci kuma ke ba ibada kika dauke shi ba ba kice ibada kike ba shikenan wannan tunda ba ibada kike ba kice kice abun da kike gara ba ibada ba matsala ki abun da kike gara ba ba ki mai da shi ibada ba su ma masu yin maulidi inda ba su ce ibada bane da ba wanda zai ce musu cikanka amma da yake sun ce ibada ne shi sa ya zanto cewa wato an musu inkari an musu inkari saboda sun mai da shi ibada kana fahimta wannan ainihin wato ibada da suka mai da wannan abun ya tu cewa dole a yi inkari a kansa a ce ba za a karɓa ba an gane wannan ko Allah ya shirye da mu wannan misalin za ke ɗaukan shi ki ɗaura shi a abubuwa da yawa ba sai a maulidi kadai ba a komai in dai sunan abin ibada to kawai da wannan sharaɗin guda biyu ya dogara kafin a samu ladan shi ko rashin ladansa baya ga nan sai ya ce wujubu ifradillahi ta'ala bil ibada wajabcin ta Allah shi kadai da bauta wannan wajibi ne ce wa yajibu ala kulli ahadin ifradullahi ta'ala bil ibadati bi jami'i anwa'iha ya zama wajibi ga kowa ya ta Allah da bauta kuma da dukkanin nau'ukan ta ita bautar bautar da ake yi da baki ne bautar da ake yi da gangan jiki ne an fahimta bautar da ake a zuci ne ana fahimta bautar da ake yi kaza duk nau'inta a kaɗe ta Allah a cikinta in duk da sunanta ala yusrifu shay'an min hali ghairillah ba a sarrafa wani abu ɗaya cikin wannan nau'in bautan ga wani Allah azza wa jalla lali li malakin muqarrab ba ga wani mala'ika makusanci ga Allah ba wala li nabiyyin mursal ba ma ga wani annabi wanda Allah ya aiko ba Walali waliyyin ko wani waliyi wala li gari zalika ko maka wani wanda ba sudin ba bal alaihi an dinahu kullahu wa ibadatuhu lillahi azza wa jal ya zama wajibi gare shi ya tsarkake ibadarsa da addinin sa ga Allah madaukakin sarki wa li hadha kana awwalu amrin fil qur'ani shi yasa ma ya zama farkon umarni da aka bada cikin qur'ani huwa al amru bil ibada an gane ko huwa al amru bi ibadatihi subhanahu wa ta'ala shine umarni da bauta wa Allah madaukakin sarki ma'ana idan kina karanta Qur'ani da kin bude shi zaki karanta zaki ga umarni na farko da aka bada da wannan siga na siga tafilul amr a aikata kaza to umarni ne da ta bauta ga Allah subhanahu wata'ala shi kare Allah ya ce ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ku bauta wa Allah ku shi kadai a ce a haɗa shi tare da wani wali ko wani annabi ko wani mala'ika ba gaba ɗaya sai shi kadai aka ce a bauta ma aka haɗa shi da kowa malam ya ce wa kullu biyun kana ya ƙulu li qaumihi kowane annabi yana ce wa mutanensa ne ubudullaha ma lakum min ilahin gairu ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta koma bayansa Allah shi ne abin bautar ku kuma idan kuka rike wani wanda ba Allah ba za ku tabe kun yi asara don kun rike banza an fahimta ba batun wai a sake ma reshe a kama ganye bane wannan ko ganyen ma baka kama ba balle reshe dai da gaske zalika bi anna Allah huwa al-haq anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir zaka bauta wa Allah shi kadai da bauta din shine abinda ake bukatar kowane musulmi ala yace fa ifradullahi ta'ala bil ibadati huwa asas da'watil mursalin bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba shine asalin tushen da'awar annabawa kama qala ta'ala kamar yadda Allah mai girma da daukaka yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba taba yi ko wani manzo ba gabaninka cikin annabawa face muna yi masa wahayi cewa babu abin bautawa gaskiya bisa cancanta sai ni Allah saboda ka abauta mini ni din fa abuduni abauta mini bal inna ibadata Allah ta'ala hiya al-ghayatu min khalqi al-jinn wal ins ajma'in kai in takace muku zance bautar Allah madaukakin sarki ita ce manufar halittar dan adam da aljani gaba daya an halicce mu ne dan mu bauta ma Allah Kamar qala azza wa jalla kamar yadda Allah mai girma da daukaka yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun an halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mini idan muka kalli wannan darasi namu idan zai ƙara nuna mana cewa wallahi ba yawan aiki bane kana fahimta ba kuma kankantan aiki bane me yake kallo sharɗan nan guda biyu su ake kallo sharɗan nan biyu su ake kallo aikin da kika yi dan kaɗan sun cika sharɗan nan nan sai Allah ya karɓa kin samu idan Allah ya karɓa inda ma ƙabbalu Allahu minal muttaqin ai an wuce wurin kina cikin masu tsoron Allah ke ba idan ya zama Allah bai karɓa ba to a asara yake duk yawan aikin duk yawan aikin aini umara ta kaza aini aikin haji na kaza wanne ne akwai ikhlasi wanne ne babu shi Allah fa yake kan ai duk shekara sai na yi zakka wanne ne akwai ikhlasi wanne ne babu kina yi ne don a ce wa hajiya wance kaza ko ko dan kaza ki kanga masa wannan sharda sannan za a tabbatar da yin korashin yin ana fahimta saboda haka daga ƙarshe za ku gane cewa shi tauhidi fa ashe asali ne na komai na rayuwar dan adam cin nasarar shi a duniya da kuma cin nasarar sa a lahira domin aikin da kika yi a nan duniya yana da alaka da cin nasarar ki na lahira din to aikin ki na duniyan ne ba zai karɓi ba ya zama karɓaɓɓe sai ya cika waɗannan sharuɗan guda biyu amma la yatimul wajibu illa bihi huwa wajib shi ma aka dole ashe sai an lura da waɗannan sharuɗan guda biyu shi kenan domin su ne abinda aikin na ba zai faɗi ba sai da su sau da ka za a iya kallon wani mutum ya yi aiki mai yawa ya yi aiki tukuru ya kuma yi iya ƙarfinsa kuma kila ma kai a zahiri muna ganin akwai ikhlasi amma kuma wallahi a wurin Allah da shi ke kallon zukata ya san kila babu ikilasin ko kuma akwai ikhlasin ma amma saboda an yi aikin ne babu muwafaqatul shari'a din ko ba ta sunna ba mutaba'a shi yasa aikin ya rubuje wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura lahal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a mutum yana tunanin yayi ayyuka na kwarai aje kuma lahira ashebe da komai Allah ya da asara ya tsare mu domin shi adam zai ga cewa ai yayi alhalin kuma bai yi ba abinda kake tunanin Allah ya karba to kuma sai ya zama ashi bai karba ba Kallon wancan mutumin da aka ba da labarin shi wani hadisi da mala'ika jibrilu ya ba manzon Allah labari ya ce shekara ɗari biyar yana bauta wa Allah kuma bautan ma fa a tsibiri tsibiri tsakiyar teku da ake samu shine villa da ake samu ya fito a tsakiyar teku ba mutane ba kowa sai dai ci ƴaƴan itace kawai ta bautan Allah shekara ɗari biyar to yana ganin cewa ya fi bautawa Allah yadda ya kamata saboda haka ya tashi ya mutu ya ba shi labari ya ce Allah zai ta da shi ya ba mala'iku umarni da cewa ku ainihin ne ku shigar da bawa na aljanna da rahamata in ji Allah wannan bawan zai ce Allah da rahamaka kuma a da aikin da na yi dai an na ganin ya yi aiki ya yi bautan Allah na shekara ɗari biyar Allah ya ce da rahama ta dai ta da aikin shi ce to shi ke na yi magana jaya da aikin ka to a auna aikinsa ya ce aka ɗauko ni'ima ta gani kawai ido ɗaya aka ɗauka aka auna shekaru ɗari ɗin da yana bauta bai biya ni'imar gani na ido ɗaya ta ba ya za a yi shi ko Allah adili ne ya ce a kai shi wuta kai shi wuta da wadda bai kai ba ai ta ake so ko ba ta bane to babu sai na sai ta tafi wuta ya fara magiya ya Allah na tuba da rahamar ka da ce oh to da rahama ta to da rahama ta shigar da shi aljanna kuma shi Allah wa rahmati wasi'at kulli shay haka ne to so da haka yan uwa masu albarka duk abin da mutum zai yi wallahi ya ikhlasi ikhlasin nan yana da matukar muhimmanci mutaba'a kuma ko me zaki tambaye malamai ya dace da shari'a ya dace da sunna duk yadda zuciyarki take son wani ɗaya abin wanda ita sunnar sabanin wanda ke so da ki haƙura ki bi wanda sunna take so a kin bi sunna bane ba kuma kin bi malamin da ya baki fatawa bane a kin bi manzon Allah ne kin bi Allah to insha Allah ku Allah ba zai bari ki tabe ba za ki ci nasara da izinin Allah a ƙarshe wal aqibatu lil muttaqin wallahi amma da kin sa san zuciya to wallahi za ki sha mamaki wallahi wannan abin da ake gaya mana a cikin sharadi malamai suka faɗa mana wallahi ba abin da za a bamu mai tsada da ya wuce wannan wallahi kuwa kada ita Allah aikin mai cika waɗannan sharadan an taimaki mu amma yawan shi ba shi bane ani raka ɗari nake kullum a ni kullum sai na sauke kullum sai ne ka duk ba shi bane menene ya cika wannan sharuɗan ka sannan Allah zai karɓa da daga cikin wani abu da na karanta wallahi mai ban mamaki kissa ce ta wani bawan Allah ya ce ya faru hakikatan ya ce na wayi gari talauci ya mun kancan wallahi ba abin da zan ci ga iyali na ga yaya ba abu kuma kun san yawancin kuga mutum zai ba da labari na wani abu ma da ya faru sai abin ya dan kwana biyu yana cikin matsalar da a wai farar ɗaya kana cikin wadata bane kawai sai ka talauce sai ka ce ka rasa yadda za ka yi akwai yanayin da in ya faru za a gana ilalle eh, ka daɗe a cikin matsalar ya ce ba gaba ba baya ba yadda zai sai da ta kai ga kawai gidan da yake ciki ya yanke hukuncin gidansa ne sai da gidan kawai shi ya fara in suka sai da gidan ko su nemi wani wuri wanda bai kai na makori a daidai ta hanyar da za a samu abincin da za a ci sai a yi maneji kuma ya ce shi ne kenan na fito sai na haɗu da wani abokinsa ne malami ne na addini masani ana ce masa abun nasar ya ce lafiyawa ne ya na ganka a cikin damuwa ce wallahi malam kaji kaji halin da nake ciki yanzu hakan nan da nake maka maganar nan ko karya ba mi ba abun nasir akwai gurasa guda biyu a hannunsa ya miƙa masa ce to ga wannan kaci da iyalinka da su kuma ne ba da yawa Allah sarki malamai magada annabawa ya miƙa to shi ne sai ya fasa zuwa inda za shi sai ya juya da ne bari ya je ya kaiwa iyalansa wannan guratan su ma su dan sa a bakin salati ya ce wallahi ban kai gida ba a hanya sai na ci karo da wata mata ta tare ni tana kuka tana roƙona in taimaka musu da abin da za su ci wannan ɗan nata maraya ne ba uba komai ba su da shi ga yaro ya yi zuru da idanu haka fuskar tausayi ga uwar tana hawaye in ce nan da nan kawai na miƙa masa na miƙa ma wannan mata yaron na miƙa ma abun ya ce ina kallon yaron na yana murna fuskar shi da take cikin damuwa ta koma farin ciki ya ce wallahi na ba su ne amma na san cewa wallahi a gida na akwai wanda suka fi bukata wajibi a kan musu ba su ba yanzu ya za'a ya ba su ya ce wallahi sai na koma kuma gefe ina kagumi ne tagumi to ni gidan zan karasa koko ya za a yi in koma inda zan yi da in je in da wanda zai fi gidana ya ce ina nan zaune ne sai wannan abun na sirrin ya sake dawo da kake har yanzu anan ya ce wallahi sai dai bari kawai sai ce ah, kana nan kana zaune ga alkhairi can a gidanka ya sauka ya ce eh me kace ban ja da kace ba wallahi wannan kissa ce hakikiya yace ga wani mutum can ya zo bako da mangaloli na raƙuma da abinci da arziki da kuɗi ya ce yana neman gidanka mahaifinka ya taɓa bashi aron kuɗi ne cin daɗewa ya juya kuɗin da riban na mahaifin yanzu ya zo ba kowa kane ne magaji yanzu ya zo ga shi a gidanka ana ta soke arziki ga gara sai ya haɓa sai ya tashi sai yana zuwa ya karɓa wallahi abin da ya bashi na dukiya da abinci ya ce ni kuma na ci gaba da alheri ina ba mutane ya ce sai da na zama mai ba duk wani abu an sannu kawai da alheri da kyauta ba ruwa wasu abin da ya ce ya ce sai na rika ji a raina fa yanzu na kai wani mataki na walittaka walittaka saboda alheri na Allah da shi yake fara haka yake saboda kabar yawan alherin kawai hannunsa abu da kawai shi ko ya dauki alwashi da tun da ya shiga wannan yanayin to duk wani wanda zai da shi to wallahi sai ya masa sai ya yayi masa damuwa sai dai ba faɗa mai ba damuwa sai dai bata gito ta kusa da shi ba sai ya yayi ta amma arzikin sa sai karuwa yake kai yana ta alherin yana ta alherin yace to a wannan matakin da na rika jin wannan abin yace wallahi tallahi kawai sai na kwanta bacci amma falki ne sai Allah ya nuna min wani abun ban mamaki yace sai naga alƙiyama ta tsaye za a hisabi ana ta bujiro da bayi ana ta auna ayyukansu wasu na murna wasu na kuka wasu aljanna wasu wuta Allah ya sanya mu cikin aljanna ku ci an ba ku ka so oh to an ka ba ku san aljanna ne oh kuna so ai ban ji kun ce amun bane to yace wallahi aka zo kaina ni kawai a raina ina murna na san ni fa'ilul khair ne eh saboda masha Allah na taimaki maraya na gina na tosa na yi kaza na yi kaza yace ana zuwa aka auna aiki na gaba ɗaya wannan aikin gaba ko ɗaya da Allah ya karba duk daga an daura aiki ga wani marayu can ya taimaka musu sai a gari ya tashi da ciki ga wani wuri sai ya gina masallaci sai a gari ya tashi da ciki ga wani kaza nan duka ayyukan haka suka zama gaba ɗaya babu ikhlasi a cikin aikin ikhlasi ne babu duk suka bata aikin shi gaba gida kuma kun san shi mizanin lahira dama za ka auna duk wanda ya fi nauyi ya yi sama to shi kenan za ka wuce aljanna ko da da ɗaya ne amma da zarar na zunubin ya zama shi ne a sama shi ma ko da da ɗaya ne ya wuce kenan wallahi kuwa sai sun yi kan ne za a zo a a yi mai sunan shi za a je yan ashabul la'arabi kenan shi shi akwai tashin hankali Allah kai sama cikin ashabul arab ma Allah ya sa muna cikin aljanna kawai na tun daga farkon zuwa direct ɗan shan kenan har irin ashabul arab din nan shine inda a duniya ne sai a ce anan hawan jinin mutum ke tashi saboda baka san halin da nake cewa za ka ci irin gum gum zuciya ta ka za ka rike yi ki kandar ke ce ki zo wani wuri da za a bincika ki kandar irin irin wuciya ta gaban security a airport kin zo da wani abu a cikin jakakki wanda kila ana tsoron ya za ki jirgin ki take ko ko ko ba ka bane haka ne da wannan ne to wannan fa alahira a kana cikin alam ka sanya Allah ne da kai ba <laughs> Allah ya sa na cikin aljanna to yan wannan bawan Allah ya ce wallahi duka ayyukansa an samu matsala Zunubinsa sa wallahi ya rinja zunubin sa ya ba yadda zai yi shiru ya ce wallahi har an ce tuwa ba wani sauran aikinsa an gama da shi don kawai za a wulla shi ne aka ce an gama ta ce oke akwai aiki ya ce sai aka ɗauko wannan gurasan guda biyu da ya ba wa innan mutane wallahi ma manta da su a ran shi sai kalla gurasa ya ce kan wannan gurasan me za ta yi ga gina masallaci da ya yi ga taimakon maraya ga kaza ya yafe ma wani ya mai wani kaza duk sun kasa komai sai wannan gurasan guda biyu ne ran shi ana zuwa aka auna gurasa akan sikeli kawai ce wallahi sai sikelin ya daga na ayyukansa ya daga kadan suka zo dab ya ma karasa zurmin ba amma dai ya motsa shi ce da ma nasa san ba inda zan wallahi ya ce kawai sai aka ce a ɗauko hawayen yaran nan da uwar da suka yi na murnan abin da aka ba su a laura ya ce ana ɗaurawa wallahi kawai sai aikin ya ɗauka gaba ɗaya kawai ya ce wuce aljanna ya ce tun da na farka na gyara niyyata kan ayyukan da nake yi saboda haka al-ikhlasu wal mutaba'a za zaki ga kwaya biyu ne sai ki raina abu to karki ɗauka wasa ne wannan abu ne da ke da alaƙa na rayuwa ko mutuwa to nan fa rayuwar abin da ake nufi ki samu rayuwa a aljanna madawamra ina fata ana fahimta ni'ima muqim ita ce rayuwar mutuwar fa shine ki tafi lahira kin shiga wuta Allah ya tsare saboda haka mu kiyaye waɗannan abubuwa da malam ya faɗa kar mu wato da su a cikin ayyukan mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu